Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga labaran duniyar da kuma wasanni daga nan BBC. A ƙarshen makon nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai cika shekara ɗaya kan karagar mulki. Muna nan ɗauke da rahoto na musamman akan irin sauyin da ya iya kawo a ƙasar kawo yanzu. Tanzania na fuskantar karancin sukari kuma tuni farashinsa ya yi tashin gwauron zabi a ƙasar. To ko me ya janyo hakan? an tabbatar da Jose Mourinho kuma a matsayin sabon manajan Manchester United. A ƙarshen makon nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai cika shekara ɗaya kan karagar mulki a zaman shugaban farahula Ya dai hawo kan mulkin ne da alkawarin kawo sauyi kan yadda ake tafiyar da al'amura a ƙasar, ƙarƙashin inuwar jam'iyyarsa ta APC mai taken canji. To ko irin sauyi ne ya iya kawowa a Najeriya kawo yanzu? Wakilinmu Haruna Shehu Tangaza ya yi nazari kan wannan batu ga kuma rahotonsa daga Abuja. At home, we face enormous challenges. Insecurity. Tun kafin wannan ranar da aka rantsar da shi a zaman shugaban kasar na farar hula, shugaba muhammadu buhari ya faɗa ya nanata cewa abubuwa uku ne gwamnatin sa za ta baiwa fifiko a cikin wa'adin mulkin mulkinsa na shekaru hudu abubuwan su ne samar da tsaro da yakar cin hanci da rashawa da kuma yakar talauci ta hanyar samar da ayyukan yi ga matasa hawansa kan mulki dai ya jefa fata mai girman gaske a zukatan 'yan kasar waɗanda ke masa kallon wani mai ceto da zai iya gina sabuwar najeriya wadda talakawanta ke samun dukkan ababen more rayuwa a cikin sauki tare da ingantaccen tsarin tsaro wadda kuma shugabanninta ba su wawarar dukiyar ƙasa to ko yaya masharhanta ke kallon kamun ludayin shugaban wajen cika waɗannan alƙawuran a shekararsa ta farko na farko batun tsaro ya yi ƙoƙari sosai na biyu shine yaƙi da cin hanci da ya ce zai yi wannan ɗin ma ya yi ƙoƙari sosai mutane da yawa da suka saci kuɗin jama'a sun dawo da su kuma ana tuhumansu a gaban shari'a alkawarin nashi na uku shine batun samu ma mutane aiki to nan har yanzu dai ba a samu nasara yadda ake zato ba to duk da dai yadda 'yan najeriya suke kyautata zato ga wannan sabon shugaban nasu fiye da kowane shugaba da aka yi a wannan mara ta demokuraɗiyya saboda tarihin da yake da na gaskiya da riƙon amana ga alama fatan da suke da na samun ingantuwar rayuwa a ƙarƙashin mulkin sana fara dushewa saboda wasu matsaloli da suka tunkaro ƙasar a cikin wannan shekara ta farko ta mulkinsa matsalolin kuwa sun hada da hawa farashin kayan masarufi da man fetur da ƙara taɓarɓarewar samar da wutar lantarki da faduwar darajar kuɗin ƙasar wato naira wannan matsala da muka ya zo ga yi kasar nan sanda ya karɓe ta babu ko kwabo a asusun gwamnatin tarayya ga dimbin bashi da aka karba an sace kudaden ƙasar nan ai inda muna da tunani sai dai mai masa addu'a domin ko yaƙi yake da su kusan shi kaɗai yake yakin nan eh wani hanya an samu sauki ga canji domin halin da muka faɗa na rashin zaman lafiya a kasar gaskiya yanzu an samu sauki kaɗan a wannan bangaren na yakar waɗannan mutane da suka hana mutane zaman lafiya amma wajen sauƙin talaka ya samu sauƙin rayuwa gaskiya canjin ba mu samu ba duk da cewa shugaban da kansa a lokuta daban-daban ya amsa cewa ƙasar ta shiga wani hali bayan hawansa mulki shi da sauran mukarabansa na da yakinin cewa gwamnatinsa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen cika waɗannan alƙawuran kana tana kan hanyar kawo sauyi mai alfanu a rayuwar 'yan najeriya kamar yadda suka sarai illa dai tana buƙatar ƙarin lokaci haruna shehu tangaza sashen hausa na bbc daga abuja nigeria. to za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a mu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar Wasu ƙwararrun likitoci fiye da ɗari ɗaya daga ƙasashe daban-daban na duniya sun wallafa wata wasiƙa da ke kira ga hukumar lafiya ta duniya WHO da ta yi tunanin ɗage gasar wasannin Olympics da za a yi a Brazil ko kuma maida ta wata ƙasar daban saboda barazanar da ake fuskanta daga kwayar cutar Zika. Ƙwararrun likitocin sun ce ƙarara cutar na yin barazana ga lafiyar jama'a a duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya gana da mutanen da suka tsira da rayukansu a harin bam ɗin da Amurka ta kai a Hiroshima. na Japan a 1945. Ita ce ziyara ta farko da wani shugaban Amurka mai ci ya kai birnin. Mr. Obama dai bai nemi afuwa ba, amma ya ce harin ya nuna yadda duniya take da karfin wargaza kanta da kanta, ya kuma yi kiran da a kawo karshen makaman nukiliya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu rahotannin cewar jama'a na mutuwa da yunwa a birnin Fallujah na Iraki. yanzu haka dai sojojin gwamnatin iraƙin na yunkurin sake kwato birnin daga hannun mayakan kungiyar is mutane kimanin dubu hamsin ne dai suka makale a birnin kuma suna fama da karancin abinci da magunguna shugaban faransa françois hollande ya ce ba zai mika wuya ba dangane da batun kawo sauyi a dokokin kwadago na kasar bayan da 'yan kwadagon suka yi barazanar ci gaba da mummunar zanga-zanga yanzu dai an sake bude dukan wuraren ajiye mai da masu zanga-zangar suka datse in banda ɗaya jami'ai sun ce akwai karancin mai a kashi 20 cikin 100 na gidajen man kasar to yanzu haka dai tanzania na fuskantar matsalar karancin sukari duk da cewar kasar na ɗaya daga cikin manyan manoman rake a afirka sai dai ba tanzaniyar kawai matsalar ta shafa ba a kwanan nan ma kamfanin coca-cola ya dakatar da har a lemunsa a venezuela saboda ana fama da karancin sukari a kasar to ko me janyo wannan matsala gade abdullahi tanko bala da karin bayani a ɗaya daga cikin kantinan zamani mafiya girma a darar salam a inda ka ganga sukari amma sai kwai maimakon sa kuma haka abin yake makonni biyu a halin yanzu to amma ko da inda sukarin yake tashin gwauron zaben da farashin sa yayi ya sa ba a iya samunsa. Makonni biyu da suka wuce ana sayar da kilo ɗaya na sukari ƙasa da dala ɗaya. To amma halin yanzu kusan ya ninka. kuma masu kantuna na da tasu matsalar. Dole na sayar da shi da tsada, saboda idan na sayar a kan farashin da gwamnati ta ce na sayar, ba zan samu riba ba. Ana dai shan tan ashirin na sukari a kowace shekara a Tanzania. yayin da adadin abin da ake samarwa a cikin gida shine tan 320 a shekara abin da kuma ya bar gibin tan ɗaya da za a cike ta hanyar shigar da sukarin daga waje mutane da yawa a nan sun yi amannar cewa matsalar ta fara ne a farkon shekarar nan bayan da shugaba john magufuli ya takaita yawan sukarin da za a shigar da shi a wani kokari na bunƙasa yinsa a cikin gida daga nan gwamnati ta tsaye da wani farashi akan sukari nan da nan masu samar da shi ba su ji daɗin sabon farashin ba suka soma ɓoye shi abin da sa farashin ya tashin gwauron zabi to amma waɗanda ke cikin harkar sun yi watsi da zargin su sukari haija kwama. babu wata makarkashiya kuma muna kokari na samar da sukari a kasuwa nan ba da jimawa ba tanzania za ta ci gaba da dogara kan shigar da sukari zuwa wani lokaci kuma da wuya makomar masana'antun sukari na kasar su kasance masu armashi To a fagen wasanni kuma Jose Mourinho ya ce yana alfahari da yadda aka karrama shi kuma a shirye yake horas da Manchester United. Ya bayyana kulob ɗin da cewa babban kulob ne da babu kamar sa. Ya sa hannu a kwantiragin shekaru uku kuma yana da zaɓin ya yi ƙarin shekara ɗaya bayan kwantiragin ya ƙare. Majalisar Dokokin Kenya ta amince da wasu sauye-sauye a dokar ƙasar ta yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari. da fatan za a kyale 'yan wasan kasar su halarci gasar wasannin olympics na birnin rio de janeiro ana fatan hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta duniya wada za ta amince da sauye-sauyen hukumar dai ta yi watsi da dokar farko da kenyar ta zattars a ci gaba da gasar tennis ta french open kuma andy mari mai matsayi na biyu a duniya ya yi nasarar kaiwa zagayen gabda na quarter ya lallasa dan croatia ivo karlovic da set uku da nema yanzu dai mari din zai kara ne ko dai da ba amurke john isna ko kuma taimuraz gabashvili na rasha a halin da ake ciki kuma rafael nadal ya janye daga gasar saboda raunin wato raunin da ya yi a idan hannunsa to za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet bbchausa.com amma yanzu ni alhaji jauri kulibali nake cewa mun kwana lahiya daga nan london